daidai da bakwai ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine kasan na tamanin da bakwai daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idu shi'a al-isnai a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad a shasari Allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan da yawa ba su manta ba za mu tashi ne a ƙarƙashin gaban da malam yake bayyana mana aƙidan 'yan shi'a da suke da ita dangane da mahadin muntazar akan cewa mahadinsu shine wanda an haife shi kuma yana can cikin ƙarƙashin ƙasa a wurin da suke kira da sirdab a garin samira to shine sai malam ya ɗauko mana tukulluman al'amari dangane da shi mahaifin al'imam al-mahadi a riyawan 'yan shi'a inda yake cewa wa min humman qala daga cikin malaman shi'a akwai waɗanda suke cewa innal hasan ibn ali alaihi salam tuwfiya wala aqiba cewa shi alhassan ɗan ali ya ma rasu samsam bai daɗa wal imamu ba'adahu imamin da ya biyo bayan shi shine ja'far buna ali a huhu shine ja'far dan ali dan uwan shi wannan bayani ya zo a cikin littafin makalat wal a shafi na 108 zuwa shafi na 110 وفي خدم هذه الحيرة والاضطراب التي يعيشها شيوخ Shi'a. قام رجل يدعى عثمان بن سعيد الأمري to a cikin ruɗani da fagauniya da 'yan shi'a suke rayuwa a ƙarƙashinta tun daga kan limamansu har zuwa mabiyansu suka kasa fahimta da tantance al'amara da aka samu wani mutum mai suna usman dan sa'id al'umari ya miƙe dare ɗaya rana tsaka wadda'a anna lil hasanul askari waladan fil khamisa fi umuri cewa wai shi Alhassan al askari yana da wani ɗa wanda shi wannan ɗa yana ɗan shekara biyar a duniya muktafiyan anin nasi sai ya je ya ɓoye daga ganin mutane shi imamunsu sun tabbatar da cewa bakarare ne shi alhassan ɗan ali wanda suke ce mashi alhassan al'askari bai taɓa haihuwa ba sai wani mutum wanda ba ma ɗan shi'an ba ne sai zo dare ɗaya sai ce a ah, ai imamunku yana da wani ɗa tun ɗan yana ɗan shekara biyar ya shige sirdab asamira ya je ya ɓuya so da aka wannan ɗanaku wanda yake ɓoye a wannan wuri shine mahadiyin muntazar sannan abin mamaki su 'yan shi'an da ya samu ya yaudara da wancan maganan har a yau ta rikide ta zama a aƙidansu da suke mutuwa a ƙarƙashinta su fa ba su taɓa ganin wannan ɗan ba ko ba su san shi ba kuma sun shaida cewa imamunsu bai da wani ɗa wanda ya haifa wala yazharu li ahadin gairahu kuma shi wannan ɗan da aka ce ya je ya shige sir da biya ɓoye kuma bai bayyana kowa ya gan shi in ba shi usman ɗan sa'id al'amuri ba kun gano wannan wa imamu ba'du abihi al kuma ya masa da'awa kuma suka anshi da'awan hannu biyu biyu saboda sakarcinsu da cewa wannan ɗan da ba su san shi ba to shi ne imami da zai zama jagora a bayan mahaifin shi wa na hadha tisil al-imam haɗa hu wakilan anhu fi qabd amuwa Kuma ya ce wannan ɗan da ya ɓuye a wancan sirdab ɗin da ba wanda ya san shi sai wannan mai da'awar wato usman ɗan sa'id al'amuri ya ce to ni ni ne wakilin shi wanda za ku rika tara kuɗi kuna bani ni kuma ina kai mashi ko ba wanda zai gan shi in ba ni ba <laughs> kun ji sakarci mutane ya ƙara bayyana akwai sakarci sama da wanda wa na'iban yujibu anhu fil masail diniya kuma ni ne na'ibin shi da duk wata tambaya da kuke da ita da take da alaƙa da addini ku tambayen in tambayo muku shi sai ni sai in zo muku bayani a madadin shi amma ku ba za ku iya ganin shi ba an fahimci wannan da kyau kuma an faɗi fa inda yake kuma suna zuwa wurin tsaya da dawaki a yi ma dawakin kwalliya a yi masa ado kai ɗan shi a duk wani abu na wauta da sakarci za ka iya danganta shi da shi idan da ka taɓa karanta adabin hausa da sai maka misalin ɗan shi a sai ka gane shi nan da nan a cikin wata littafi na adab a hausance mai suna magana jari ce an yi labarin wani sususu wanda matan shi ta ɗinka mai riga a iska kun shi? ya fito zigidar tsirara cikin jama'a yana tafiya wai ta ce ba wanda zai ga rigan in ba mai hankali ba kuma a duk duniya fa ba mai ganin rigan sai ita ɗan ta mai da shi su su su to ɗan shi'a shi ne su su su kira mana sha sha sha ɗin kaga sakarai ko ku taho tare in ban da tsakarci an ce yana cikin wannan sokawai din ba in sokawai ya cika mai yake yi ba sai a ɗage shi a gani ba amma ƙiri-ƙiri sama da shekara dubu mutumin nan ya masa ƙariya suna nan sun kasa ɗage wannan slab ɗin sai aika ma dangin wancan mutum kuɗi suke yana ci suna ci idan ya mutu sai kuma ɗaya daga cikin ya'yan shi sai miƙe ce to ni baba na ya barin wasiya cewa ni ne na ibin shi so zaka ni ne wakilan an san kaya kuma ko ƙwazo ɗaya daga cikinsu ba zai yi ce to in za a je ganawa da shi to don Allah a je da ɗaya daga cikinmu ko tabarrikin shi ma ya samu a shi kaɗai zai je ko faƙar ya ce Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce yin zar hasa'il alfikri fi ahwalil imamil muntazar a shafi na 36 zuwa shafi na 37 li muhammad salih al-bahrani wannan wani gumin ɗan shi'a ne ya ba da labarin wannan shir'aguwa na limamansu kun gano wannan kuma kanta suke gina addinan mutane a yau kuma a kan wannan shiriritan suke ta mutuwa Allah madaukin sarki ya kiyaye walamma mata Usman ibn Sa'id yayin da shi Usman dan Sa'id al al'amari ya rasu sanata 89 a hijira na da shekara 280 kaga shi wanda ya masa ƙaryar ya rasu ma hijira na da shekara 280 ne kaga zuwa yau kusan akwai shekara 1100 har yau wai wanda yake cikin ramin nan ya kasa fitowa kun gano wannan da kyau ku kuma an ce sai duniya ta cika da zalunci sannan zai fito kuma a lokacin an tambaye shi wandan usman wai me yasa ya gudu ya buya sai ya ce tsoron azzalumai wai kuma sanda zai bayyana a duniya wai sai sanda azzalumai suka gama hada karfi sannan zai fito kaji mutumin da ya gudun ma azzalumi kuma azzalumi sai sanda azzalumai suka ƙara yawa suka ƙara karfi sannan zai fito to ya mene sanda ya tsere ma azzalumai lokacin azzalumai suna yaƙi da takubba da mashi da kwari da bakani yanzu kuma kayan yakin azzalumai ba da nukiliya ne da makamai masu linzami da jirage da bama-bamai ba to wanda ya gudun ma'adda shi ne zai tsaya ma bom inda za ka san mutanen na arga an gama cutar da su idan mai addu'a Allah maɗaukin sarki ya dawa mana da su kan hanya idda'a ibnuhu Muhammadu bin usman kun ji magana da na gaya muku sai ɗan shi wancan usman mai suna muhammad ɗan usman ya da'awa nafsu da'awa a bihi irin dai da'awan baban shi cewa waɗancan kuɗin kar a kai su wani wuri saboda haka ayo nan haka da su ni ne magajin baba <laughs> ku gano wannan da kyau ku ni za a riƙa ba kuɗi ina kai ma mutumin da ke cikin rami ya sai me kaga ya kamata a tambaye shi yana rami ana akwai kasuwa a ramin ni ba wanda zai iya wannan tambayan cikin 'yan shi'a saboda tuhun kai Allah madaukin sarki ya kiyaye walamma tuwfiya Muhammad yayin da ɗan shi Muhammad ɗan Usman ɗan Sayyid al-Umari ya gama cin kasuwan ɓannin shi hijira na da shekara 305 kun ga kwata-kwata shekara 25 yayi bayan rasuwan babin shi حلفه Ruh al-Bu'al Nuwan النومبختي sai wani mai suna al-hussein ɗan roh annobakti sai ya haye kujeran shi sai na da'awa ya ci gaba da wannan da'awan cewa shi ne wakilin mahadinsu shi wannan annobakti ɗin can mala ya ce wa min guluwuhin sai ibn roh an ƙala ba'aduhum bi ismatihi wasu daga cikin 'yan shi'a ma suka ce shi wannan roh ɗin masu ne ba ma ya laifi sun faɗi wannan magana cikin faslul khitab fi isbati ta harifi, kitabin rabbin arbab a shafi na 28 a cikin muƙaddima ta uku kaga ƙariya yake musu fa yana cin kuɗinsu a banza amma kuma sun yi da'awar cewa shi ma'asumi ne baya laifi mutumin da ya kamata a hada shi da AACC su kama shi kun ga wannan da kyau ku dirin waɗannan ƙarerayen ku to suna samun wasu ne wanda suke gefe su za su rika fushin na irin waɗannan ƙarerayen cikin jahilai su kuma jahilai su ƙara gamsuwa su ƙara amintuwa sai a ƙara musu fomfin kaya kuna fahimtar wannan kamar irin rudanin da ya shiga cikin sufaye ne lokutan nan na baya-baya kafin mu balance su su ja baki su yi mutane shudu kawai sai ya ce wai ga shehi ya bayyana wai a bango to bayyana a bango karama ne sai ce wallahi karama ne shehi a bango na ce a bayyana a bango karama ce suka ce in ce to amita a ina ya fara bayyana duk wanda yake shahararren dan sulmani ne ai ya san dai amita ba a san shi ba ina ka san shi ashe sai ta bauta ma amita cin da bayyana a bango karama ce kun gano wannan da kyau ko duk wani fitaccen dan sulma ya san duk wani shahararri daga cikin shahararrun jaruman yan indiya a ina suke bayyana a bangaye to bayyana a bango ta tsiya ce Allah madaukin sarki ya kiyaye to yanzu wannan inda akwai wannan tsatse cikin yan shi'a da sai ce shiga rami ai ba gwaninta ba ce mahaƙin rijiya ma yake shiga kawai daga ka shiga rijiya shi ke nan kawai sai harka tara ma danginka kuɗi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu walamma tuwafiya yayin da shi Hussein dan Roh ya rasu a hijira na da shekara 326 kun ga shi kwata-kwata bai ma daɗe yana cin kayan ba mun gano wannan da kyau ko shekara nawa ya yi 21 khallafahu abul hassan ali bin muhammad a samari sai aka samu wani mai suna abul hassan ali dan muhammad a samari shi ya maye gurbin shi shi kuma ya rasu hijira na da shekara 329 kaga shi gaba ɗaya shi ne ma yi a asara shekarun shi uku mala ya ce yin za a iya duba littafin kitabul ghaiba littusi littafin da ke bayani akan wancan gaiba na mahadiyin muntazar na al'imamu tusi a shafi na 237 zuwa 266 لكم السفراء للممدوحون في زمان الغيبة الله شكيعي ولما كثر مدعون للباب للبابية من عجل الأرصدة الباحرة من الأموال قال الشيخ الشيعة بانقطاع البابية وقوع الغيبة الكبرى بوفاة السمري lokacin da su kansu 'yan shi'a su ga haukan ta yi yawa asiri zai yi ya tonu in ba a yi marmaza an yi matubkan hanci ba shi ne ma da ce ma kasurar muda'una yayin da masu da'awa suka yi yawa sai gaji a wancan unguwan wani ya miƙi ya ce to ni za a rika tattara ma kuɗin ina kaiwa ni ne akan ɗawa na ma ce shi ne wani ma ce shi ne kun gane shi ne shi ne ya yawa cikinsu a garin lilbabiya min ajalil arsidatil bahira saboda kuɗi mai tarin yawa da ake tattarawa da kayan sawa da kayan abinci da kayan ababen hawa iri-iri duk wanda fa ya rike wannan ƙaryan ku rayuwa yake sama da yadda shugaban ƙasa yake rayuwa komi mai ake da zai zo ya ga yarka ta yi mashi sai ciyo same ka a ɗaki ce to za a girmama ka ce to mahadi yana da bukatun wannan shi kenan kawai dare ɗaya kawai ta dina ganinta sai ɗauke ta kawai je kai ta wani gida nashi kawai aje ta an jima in ta gan shi ya shigo ya labari sai ce ai ba ni bane mahadi ne kancin da suke za mu zo nan za ku zo ku ci ka lalata ma jama'a da yawa rayuwa akan wannan shiriritar Allah shi kiyaye qala shiyukhu shi'a sai manya-manyan shiyukhu shi'a suka fito suka bada fatawa bin qita'il babiyya cewa wannan zama a kofan ganawa da mahadi yanzu ta kare kun gano wannan dama aikin babiyya ake kiran wurin kamar a ce kai ne bawwa kai ne mai gadon kofan da ake shiga a gama hadi haka ne to yanzu ta ƙare dalili fa suka ce wa ƙo'ul ghaibatul kubara cewa mahadi ya ƙara shigewa rami kun gano wannan ya nutsa yana can ƙasa biyo samari saboda mutuwan wannan a samari din ba wanda zai ƙara ganin shi so da kaga an kashe musu kasuwan kaya kenan kun gano wannan da ke ku da ita wannan ciwon ɗan najeriya zai iya gane ta idan aka yi mai misali da tallafin mai Ka san ba wata harka da za ka yi a najeriya irin harkan tallafin mai kana kwanci a gida ba wani dalili kawai sai a ɗibo miliyoyin kuɗi kawai sai a kawo maka cewa an tallafa maka cikin tallafin mai ne ba man ba labarin man kuma duk ƙarya ne kun gano wannan da kyau ku. jirgin ruwa ne ɗaya zai zo sai an ka kudin tallafin mai su ɗari a kan shi duk saboda tsaban tallafi duk duniya ba inda ake wannan shiririta da wannan shigantaka irin kafan nan to irin wannan shirman ne kila ku gane to irin sa ne ta kan yan shi'a waɗannan da suke gani sun fi kowa wayo Allah madaukin sarki ya kiyaye ma daga wannan bata wa kana ha'ula'in nawab anil imam sai ire-iren waɗannan da suke zama na'ibobi na imamul muntazar ya talakauna as'ilatus sufaha suka rika ɗiban wai tambayoyin wawayensu kama ya talakauna amwalahum kama yadda suke an san kudadensu za a rubuto tambayoyi da dama a kawo to inda kana son tambayanka a yi marmara a kai mai ya ansa a dawo da ansa nan da nan to kudinta ga zane kuma kayar da za a kai mashi yanzu mutumin da ke cikin rijiya an ka tura mai kudi ne zai siye ba Allah Allah yake ya kai inda zai kai a fito da shi ba kuma duk sun yarda wa tuna bi ha? wa saliha min al-imam al-muntazar kuma wai suna kai wannan tamboyi zuwa ga imam al-muntazar kuma yana dawo masa da ansan tambayoyin wa yusammunaha at suna kiran irin waɗannan tamboyi da suna at-tawqi'at wa hiya khututuhu bi za'amihim za a kawo kaga rubutun hannu ne da tawada sai a ce ai rubutun hannun mahadi ne kaga mutum ya rike a gidan shi ta jin daɗi ya liƙa sashi a gilashi ce mahadi ne ya rubutu an san tambayin da neman shi kuma anan sai ga kalla mutum ya bada a kudin najeriya sama da miliyan biyu miliyan uku miliyan goma kaga wannan bai da bambanci da kidnapping gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye mala ya ce yunzar biharul anwar wannan maganan da muka gama karanta yanzu ga karanta littafin biharul anwar a mujallad na sha biyar shafi na 359 zuwa 362 babu a hawali a safara'in ladina kano a safara'un ladina kano fi zamanin ghaiba a tsura wasa'itun baina shi'a wa bainal ka'im kun gano wannan anan duk ya bada wannan labari akan halin da a safara sune wanda suke kai komo tsakanin mahadiyul muntazar da kuma mutanen gari a lokacin da shi mahadi yake gaibatu sugura yake sama-sama ku gani da irin yadda sakonni yake zuwa tsakanin shi da su to shi ne anan ya faɗi yadda wawayen shi'a suke ɗiban kudinsu suke ba waɗancan 'yan damfara su kuma suna cin karansu ba babbaka lokacin da malaman shi'a su ga ɓannan ta yi yawa ni ku abin da nake gani ko ba ɓannan su ga ta yi yawa ba ganin suke ana ci ba su mun gano wannan sau su waɗancan sun riga sun yi ƙarfin da kaga har an fara da awon isma gare su su kuma waɗannan kawai suna zaune kawai ba wani abu kawai suna zaman banza a'a da shine sai suka ɓata ruwan gaba ɗaya kawai suka zama kada dama ruwa cin da mu ba za mu ci ba sai kuku to za mu ga wanda zai ƙara jan kayan daga yau to ya ma ƙara shigewa can ƙasa kuma ku ba za ku iya zuwa wurin ba ta <laughs> muguntan mugunta ne ya su ba da a ce akwai return kun gano wani ana ba da ɗan percentage mai yiwa zai wahala cutar ta ci gaba kun gane ai cutar ta tsaya a ce in aka samu miliyan biyu to su malaman za ba su miliyan ɗaya saraba su kuma waɗannan wakilin su kuma saraba miliyan ɗaya za a daɗe ba gano su ba fa to amma sai muguntan sai ta zama kowa so yake ya ci ya cinye shi kadai to kun ji yanda abin ta tashi Allah madaukin sarki ya sa mu dace to kuma duk waɗannan yan shi'an da muke da su waɗannan kazaman na kasan nan da takarkar nan na Afirka su wannan bayanan ma ba su ma taɓa jin shi ba ba su ma san shi ba kaga ga wato ya ce ya mahadi zai ji gani amwatun ghayru ahya wala yashuruna ayyana yuwasu fa da ohun falam yastajibu lakum ko kun kira su ba za su amsa muku ba mahaifin shi fa bai taba haihuwa ba amma kawai wani kato ya zai ce kun ga wannan ramin eh to dan shi ɗan shekara biyar yana ciki da da aka tambaye shi ina uwar ai ga uwar nan ba ta taba haihuwa ba sai ya ce a'a yana da koyan gaci a'a to ai koyan gan mun san ta gata kuma ba ta taɓa yin ciki ba sai ce a cinye ta yi to ya kai ta yawo sai ce matso ɗan a kai kamar maruru kuma duk sun yadda <laughs> ai mala in aka ce maka ɗan shi a ku to an gama danganta ka zuwa ga sakarci na ƙarshe a duk duniya don ba taɓa sakare kamar ɗan shi a ku duk wannan tatsuniyan da wannan gizo da kokin ba sun yarda da yana daga cikin karamatul auliya gano wa amma amma kanat hadhihi tawqi'at al-khurafiyya ba da ce dangane da matsayin wannan rubutu da sa hannu da stam wanda yake na khurafa na shirme na hayaniya wanda suke kawa to shi ne malam zai zuyo mana bayanin shi irin yadda 'yan shi'a suka ɗauki wannan a wurinsu a ce a gidanka akwai irin wannan daidai yake fada irin wannan abin da ya suke zuwa na shiririta a ce wai ga wani sufi ya zo ya baka wai makullin aljanna kuma ga wasu sun yadda wallahi kun gano wannan akwai wani alhaji a garin nan wanda ya taba dauko man nashi mukullin ya nuna mu mukullin makera ne fa ya ce wallahi wannan mukullin aljanna ne shi alhamdulillah ya ce wallahi yana yin sallah saboda kakan shi ne shi ba dan shi yake yi duk abin da yake na addini saboda shi yake don ya san kakan shi yana da matsala don an ba shi daman ceton mahaifin shi da mahaifiyar shi da ƴaƴan shi ne da jikokin shi kaɗai ba ba shi ceton na can baya ba amma in yana sallah to na bayan zai iya shigowa da su sun ce Allah sarki na ce amma ba ka san hadisin da aka ce farkon wanda zai fara zuwa ya ƙwanƙwasa kofan aljanna a bude mashi manzan Allah ne ya ce ya san hadisin na ce Allah sarki shi annabi bai da makullin ne da in yaje kawai zai sa ya bude su ya kwankwasa na ce kofan aljanna automatic ce daga ciki yake bude ta ya shuru na shi alhaji kalli mukullin ɗakinka yanzu da gidanka da aljanna wanne ya fi ya ce aljanna na ce yanzu mukullin ɗakinka irin wannan ne ya ce ina na ce sai aljannan ne allah ya rasa mukullin da zai mata sai wannan mukulli sata irin tukunyen nan da mata suke girki da shi na alminiyon haka mukullin yake na dalma ne mukullin na ce madadin ma a ce na zinari Allah muna cikin magana kawai sai na gaya karya mukullin ce an yaudare shi kudin da ya bayar a wancan lokacin da ya lissafa man za su iya sayin gidaje guda biyar aka ba shi wannan shirman banzan da ƙarshe da ce yanzu in ka mutu za a saka maka mukullin ka ne a jikin ka tabi da shi ce to shi ma abin da ma yanzu ma ya fara tani kafin ma tambaye shi kenan yanzu idan aka kwaya shi a kabari an manta shi kenan yanzu shi ba zai bude aljanna ba sun sun cutar da kai to shi ne irin wannan abin da za mu zo makaranta a karatu na gaba na shiriritan waɗannan mashirmanta da sunan addini da 'yan shi'a suke Allah madaukin sarki shiryar da mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum